a gaskiya aisha ba zan ɓoye miki ba na kamu da yawa ban gane ba ina son ki kuma idan son samu ni, ina so a ɗaura auren mu da ke a nan kwana na yadda ni matar kaddara ce kuma zama da ni dole ni dole shi ce a rayuwa kuma ya zama dole a zauna da ni tunda Allah ya riga ya haɗa kina ba su wuta mutuniyata to ai daga Allah ne ba daga ni bane gaskiya ne ina goyon bayan ki ɗari bisa ɗari ka babu lafiya babu dalilinta tun da na ganki a cikin gidana a nisa an ba a hankali ayyau ba da faɗa na zo miki ba da masalaha na zo miki masalaha kwarai ma kuwa hmm. a nisa kenan ai ana yin masalaha ne akan abin da ake da yaƙinin za a samu za a samu daidaituwa kuma zai yi. amma ba kamar naki ba da wannan haukan naki da haushin kare duk ɗaya nake kallon su ba ɗaya ba ne suna da bambanci duk abin da ya hana ki bacci ya hana ki kwanciyar hankali kuma ya tada miki zaune tsaye ai ya fi ƙarfin ki kira shi da haushin kai anti kada ki sake kira na da anti kira na da sunana kawai kai tsaye aisha domin biki daraja ni ba ba laifina ba ne wallahi ba daga ni bane anti daga zuciya da kuma ruhi na Anisa ta zo gidan nan ko ya kai ka sani akan fuskar ki naga alamun haka eh ta zo shine ke kuma kika tada hankalin ki ko Sadiq na kasa mantawa ne na kasa haƙuri ji nake Anisa kaman ba jini na bace kwantar da ki Aisha akwai abin da nake so na zan yi a kai Kamar me fa? Lokaci shine zai sanar da ke abin da zai iya faruwa a Aisha. nan kusa kaɗan ba da ba Ah, shine ake taɓa mani ba gaya mun ba. To wannan kowace ɗimbin mai sa'a ce ya sunanta kuma wace unguwa take? Sunanta Aisha. Hmm, Aisha wace Aisha kina ina take? Aisha mana, yayar Anisa. Awal. Na. Kana nufin Aisha matata? Kwarai kuwa. Ita zan aura. Akwai abu ne a ciki. Ko kuwa kai na aka fara. Saboda haka ita zan aura saboda. zuci ba kashi ni da mijin yaya ta shine shine ne ni ne zan aure ta zarar ta fito bishirin kuma kallata fina-finan hausa duba da cewar mun tafi hutun dogon zangon kashi na daya wallahi ko zan hau kace ba za ta samu zan same ka tabbas kin samu matsala ne sa matsala ba yar ko me yake damun ki ne ido na idan Anisa wallahi zan iya aikata komai ba tabbas zai yi yanzu kan mun shirya tsaf domin ka muku kashi na biyu wato season 2 kenan kar ku manta ta kwakin da ake cin amana gargadi irin ta sirri sannan kuma ga hannun dama yana kaiwa hannun hagu ni da mijin yayata saboda ni zan aure ki kuwa na karɓi Sadiq a matsayin ƙaddarar soyayya ta fitar min daga gida fita ce zan fita amma ki sani zan dawo kuma idan na tashi dawowa ba ni kaɗai zan dawo ba zan dawo ne tare da 'yan rakiyata ina gaba suna bin bayana da guda a matsayin matar gidan duniya ta babarin dariba ce baban haushi bane a nisa soyayya ce soyayya of course ai kuwa kana tare da wahala na shirya ba za ka taɓa samun anisa ba zan same ka Ni da mijin yayata ta bata bar su ba a nan gurin ta fide fidar ta bata bar su ba a gurin ta ɗauki kalamanta ta bar su ba a gurin ta fike fikarta domin suka sara suka tsakaninta da ta diddai a cikin cakwakiyar gida ɗaya. Ni da mijin yayata. Lokaci kawai nake jira. Ƙarya kike a nesa. Haka kike gani ko? Ya fi mallakar mallakaki. Sai ta da jijiyoyin wuya kike yi. ku subscribe ku danna kararrawa a tashar mu mai suna Rayuwa 24. A nan ne kadai za ku fara kallon wannan katatan shiri. Ni da mijin yayata. Wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Haka sai ku tara ni da mijin yayata. Mashirin wannan shirin Musa Adam Ramus wanda ya bada umarni Usman Adam.